Mijin Bozuwa, littafi na uku da takwas wato talatin da takwas rubutawa Zainab Idris Makawa karantawa ɗan Hamza ɗaukar nauyi an ci da hara har ila yau kuma daga taskar ɗan Hamza. Yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani iko da dama kana ya ara mini lokaci cikin littafin mijin bozuwa nake kuma karanto muku shi. Haka zalika kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata da wama gafiyayyen halitta farkon ƙaga ƙarshen aike cikamakin annabawa imamul mursalina muhammadun rasulillahi sallallahu alaihi wasallam littafi kenan mai takin mijin buzuwa kashi na talatin da takwas ɗan hamza ke muku fatan alkhairi da fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya ai sauraro lafiya ba wasu abubuwa masu yawa ta bani ba sai dai ta faɗa mini abubuwan da ta bani shi umman abubuwa ne ba kaɗan kaɗan ba masu kariya ne da kuma aiki a jikin mutum. Don hakan na mata godiya tare da faɗin insha Allahu anti zan yi duk yadda kika umarce ni da yi. Zan kuma zo miki da kyakkyawan labari in Allah ya yarda. Ta ce shi kenan sai kin jajirce sosai. Akwai yaƙi babba a gare ki idan buzon nan ta fahimci mijinki ya mai da hankali a gare ki. Don haka kar ki fi sakaci da addu'a ko yaushe ki koma ga Allah insha Allah anti na gode na sa abubuwan nan a jaka muka yi sallama da ita muka fito zuwa gurin gyaran jiki daga nan kuwa kai na har zuwa kafafuwa na sai da suka koma sal dan gyaran da suka samu Maryam da ɗan Salo din nan sai faman wasa ne suke yi mun gama muka dawo gida da yamma Lis tun a waje muka sayo abincin da za mu ci nan za mu kwanta san don ma friday ne dukkanmu ba mu da shiga school a ranar ɗin ba wani magana kai tsaye muka wuce muka nufa inda muka je muka samu a nan falon ɗin suka biyo mu da ido ta a kanmu maryam ne ke raɗa min cewa su ma fashe sun ga canji a gare ki da ɗin ma ke kika bari da koyaushe hakan kike wannan gyaran kina daɗa ruɗa 'yar iskan bozuwan nan da ba za ta yi abin da ya kamata ba na faɗa miki aiki abin da ya kamata wadda bata iya gyara ba kullum cikin shadda mm, dogo da zani dan Allah na shige bayan na buɗe bangare na tare da faɗin Maryam banda kishi wallahi kin san haka shigar su take hakan din suke Gaba dai ba amana ne da su bai da kika gan nan. yanzu wa take yi ma hakan din komai kulliyan shi ke ni ba da kika ganin nan haushi ma suke bani ba kaɗan ba da kika ce masa wai ke baki son laifin da zai yi miki abadan Allah hararan da kika yin din kin yi asara ba kaɗan ba na ce shi ma bai da niyyar yi dan dan kada ran matan shi ya ɓaci shi yasa kika ga haka ki rabu da shi dan renin wayo ne kawai sai da Allah Khadija ki bar wannan abin ki bada haɗin kai mana ba karamin abu zaki tara a wurin shi ba Zaki na za na ce mata wannan fike ya dama domin ni abin shi baya bai rufe min ido ba baya gaba na roƙo na Allah shine ya bar ni aiki morewa karatuna domin na ji ya fara faɗin ko na yi karatun ba zai bar ni na yi aiki ba a'a ya dai faɗa miki ne kawai amma aikin ku nan yana da matuƙar kyau sosai wallahi aikin ku ba wani abin nan ne na wahala kamar na likita ba ai san a falo kuwa gulma aka kai wa nafisa yadda na je na gyara jikina kwal da ni ta taɓe baki tare da faɗin duk a banza don iyakarta da miji dai sai dai ta gani sai hange ba ƙaramin shiri na yi musu ba a wannan karan ɗin in ba ta yi hankali ba gidan nan baki ɗaya sai ta bar shi shegiya taurin tsiya ne a gare ta in na yi kamar ba na yi a kanta sai kuwa na ga zan cimma nasara sai in ga abin ya ya sun koma daram da ita da mijin kamar me in zalai ne a kanta inyala ta ce wannan waye ya sani ko tana da su don don kyanta ma fa da kika gani ya yi yawa wallahi wani kallo ta watsa ma yanyala ɗin don kuwa nan take ta sha jinin jikinta inda ta yi wani abin da ba haka ba wani din ma ina da kyau ne a gabanta ita abin da ta ɗauka kawai su ne kyawawan mata ne su ne kaɗai a duniya da sauri yanyala ta gyara zancenta don ganin uwar gijiyar na tasu ranta ya ɓaci maganan nan nata ne yasa kawai gudu komai ta san bata kyauta ba a gabanki mummuna take dan kin ɗara ta komai ina ma za a haɗa ki da nata ba ta ganni ba ta so ta ganni din ta ga abin da suyan yala ke ta yabo a gurina ta ce yanzu shi ya sa ma na san na san ta hau kan zancen cikin nan da yake jikina da na yi wauta kuwa da na tashi zubar da shi yake dan na so zubar da shi ban shirya tsufa yanzu ba kan haihuwa madam ce ta shawo ne a ta kawo min shawarar na bar shi ko dan amaryan nan ma zan samu makamin yakar ta ne washe gari kuwa da safe tun shida na safiyar juma'a ya iso gidan lokacin muna kwance dan ba za mu shiga school ba a ranar mun sakata muna baccin mu kenan tun bayan da muka tashi muka yi sallah muka koma gado ni a ƙasa nake kwance a inda na idar da sallah bugun kofan da ake yi ne ya sa ni tashi a gigice na kalli wurin tare da mamaki a iya sani na ko za mu kai wata ba ba mu buɗe ɗakin ba babu mai buga mana a wannan lokaci zin dukan kofan da ya yawa ne ya sa na miƙe cikin bakar doguwar riga na sa zalla hijabin da na yi sallah da shi na zo jikina don na san ba da matsalar komai fuska na a daure na bude kofin cikin cikin hasala tare da shirin tarban duk abin da aka zo min da shi a safiyar ranar yau din ne na hango shi tsaye a bakin kofa yana sanye da rigar sanyi a jikin shi tare da zura hannayen shi cikin aljihun wandon shi yana min wani irin kallo daga inda yake dan cewa ne domin ban taɓa expecting ɗin ganin shi a wannan lokaci ba ganin kallon mamakin da nake mishi ne ya murmushi ban san lokacin da na ce mishi sannu da zuwa ba a tsaye yake har lokacin yanda yake ƙara kallo na tare da faɗin irin tarban da zaki min kenan a kunya na ce to wani irin tarba kake so na yi maka hannayen shi ya ware tare da faɗin come on my friend give me a hug cikin wani irin tako na tafi na shige jikin shi ya mayar da hannayen shi ya ɗora bayana ya rufe yana mai da numfashi wani irin abu ne ya ziyarci jikina kamar shukin lokacin nima numfashi na ne nake saukewa zinai yana raɗa min magana ki a hankali ba kin san amarya tsautsayi gare ku na ce amare ai suna inda suke da shi za ka fara ko ya ƙara matse ni a jikin shi ya ce daga faɗin gaskiya kuma he ƙoƙarin janyewa daga jikina amma sai na ji ya ƙara matse ni gam a jikin shi a hankali na ce me me ka fa san Maryam tana nan ko so what idan Maryam tana nan to za ta hana ni rungumar matata ne ko kuma menene Maryam babu ruwanta kin sani dai to ni to ni dai sake ni ai tarban ya isa haka na yi magana tare da ƙoƙarin zare jikina Khadija kina da tausayi kuwa kwana da kwanaki baki ji ni ba anya kina tausaya min kuwa ban ji kamshin ki ba a halin yanzu abin da nake so na ma kenan kike min rowan shakar abina maza dai wallahi ban san wasu ya suka kasance da rayuwar auren su ba da suke ajiye har mata hudu hmm, murmushin nan dai nashi na je yayi ta tare da suke ne yana faɗi wannan dai kin san ba halina ba ne dan dai da akan ki zan fara da da hakan zan yi in hali na kenan da akan ki zan fara tunda ke kika fara koya mini soyayya hmm, hmm. baya na za tare da faɗin wani sabon magana har yaushe ɗin ma na shigo rayuwarka da zaka faɗi haka yace tun ranar da na fara ganin ki a falon haziyar mu kika so ki ki ki bata ni dariya abin ya so ya bani sai dai kawai da nayi dariyan cikin raina falo muka isa ya zauna kan kujera da kir yana faɗin kira min maryam mu gaisa bacci take yanzu ni ma kai ka tashe ni ba ku shiga skul ba kenan ya tambayin cikin kafe ne da idanuwa na ce yau muna of. don haka sai dai gobe za mu shiga zama na yi tare da faɗin kun dawo lafiya ya hanya ya jama'an can sai suna nan suna gaida ku cikin wani irin kasalallen murya tare da faɗin ina son na watsa ruwa na ɗan samu abin da zan ɗan taɓa tun rabona da abinci tun jiya rabon da na saka wani abu a cikina me za ka ci yanzu na tambaye shi ya ce duk abin da ya sauwaka zan ci yunwa nake ji ba kaɗan ba ban san abin da zan ce ba ba ni da zaɓe kawai shiru ne ina kallon shi tare da faɗin kada na yi wani abu a yanzu ya zamo laifi a gare ni kuma don abin laifi baya wuya a gidan nan don haka kin tarbe ni da abinci sai kuma ya zamo laifi ba zai yiwu ba haka in dai ba za a bani bane shine kawai ban ki ba ban ki ba me zai sa haka barka ka zauna da yunwa na ce to shi kenan ba ni mintuna kaɗan kafin ka fito daga wanka na haɗa maka amma sai dai in nan za ka zo ka ce ba na son abin da zai kawo rigima daga dawowarka ya ce babu matsala in dai har zan samu abin da nake so bara in zan in watsa ruwa in fito kafin nan Ƙila maryam ta tashi fita na yi da mamakin sauyin da ya gani a fuska na tunanin shi bai yi zaton samun tarba haka a wurina ba sai gashi ya ga sauyin da bai yi tsammani ba inda ya samu ya samu a tare da ni lokaci kaɗan ya ga baki ɗaya na sauya mishi komai wanda a ganin nawa a nan ne ya sa shi wani irin yanayi da nauyi da kunya kuma gabaki ɗaya na yadda ya kasa cika min alkawarin aure a kaina ya san ya rage ni da abubuwa da dama wadda suka shafi aure wadda daga ciki kuwa babban abin da ya fi ɗaga masa hankali shine raya sunnar ma'aiki da ya kasa yi mini kuma ban taɓa nuna masa ɓacin raina ba ga hakan ɗin ma da ya kasa aiwatar min da komai duk da bai taɓa yin hakan ba bai taɓa ganin wani akasin hakan akan a wurina ba ko dai yarinyar nan ta fahimci halin da nake ciki da ita ne ɗaki ina na shige inda na samu Maryam a zaune tana gani na ta ce sai nake ji kamar muryar mijinki Khadija na ce eh ba tare da na kalle ta ba shine ya dawo Tabbe, zan tafiyan dare suka yi kenan ta yi magana na ce lallai kam tun da kika gan shi yanzu aike makin kin san ya zo min ne wai yana jin yunwa ne in sama mishi abin da zai ci tun zai rabon shi da ya ci abinci to shine ne kika je ne a hakan da ayya to yi maza ki sama mishi barin tashi mu shige kicin din da sauri mu taimaka ta miƙe da sauri tana gyara jikinta kicin muka fada inda muka yi masa duk abin da ya kamata ban san abin da zan girka mai ba yanzu tunda ya ce tun tuwona na ranan mai rabon shi da abinci tun jiya a dole zaki masa wani abu mai ɗan ruwa-ruwa da zai kama masa ciki domin yanzu ba zai iya cin abu mai nauyi ba kin san dai hakan din ya kamata to kamar me kenan ta ce ke dama dai ai masa farfesu kawai mai ɗan ƙamshi da haɗin kayan yaji a ciki yana buɗewa zai ji daɗin hakan na ce ban ma san abin da ya fi so ba da safe irin hakan dai bari mu ɗanyi kawai duk abin da muka ga ya zo kenan ya yi kiciniyar haɗawa kin ga kenan sai mu yi abin da ya kamata kan wani lokaci mun haɗa ta ce je kiki wanka kafin nan zan ƙarisa komai wanka ne da zaki na tarban shi kin san hakan dai ko shi kenan na ɗauki lokaci a banɗaki kafin na fito inda in shafa nan in goge nan Maryam ta kammala komai inda aka gama na mai, na ce a'a ba zan kai masa ba nan zai zo ya ci saboda gudun fitinan matar shi ta ɗi a'a ita ba ta yi ba kuma idan aka yi mai mata ce za ta yi fitina haba dan Allah idan kuma ba haka ba fa ba zai yiwu ba fa karɓi girki kawai a yau ki kwana da shi to ya zamana fa in har haka ne dole ke ce da shi har zuwa yamma na ce hmm, a ƙa'ida inda ƙa'idan suke bi ke dai kawai ai dai sha'ani kawai maryam wai an cuci na ƙauye duk da hakan mu dai hakan za mu yi akwai rigima ta ce wani irin rigima za ta yi kuma ga yadda abu yake domin na san da wuya ta bar miki shi ma ya kwana a wurin ki gaskiya yana da wuya kam na ce mata Na sake cewa, aiki barta kawai in ta kawo mini wani point ɗin idan za ta yi masifa za ta ga wannan maganganun nake, zan dogara da su yanzu kika fahimtar da ni na tuno da hakan shiryawa ne cikin wasu irin kaya na masu matukar kyau da suka yi karbi jikina Maryam tana gefe tana ƙara gyara mini inda bai yi ba tare da min komai da komai ki je ki yi abin da ya kamata nan ne na karbo abin da anti ta bani sai dai kafin na je kuwa ɗan tuntuɓe kawai ne Marin tuntuɓe shi a waya inda ta kira ta tana faɗa mata dawowan shi tare da tambayar ta abin da ta ce din ya samu ta ce to ta zo ta karɓa jiya da daddare inda aka kawo mata abin Maryam ta fito ta shirya za ta fita inda ya shigo bangaren ɗin sanye da wandon jeans baki da rigan t-shirt ja mai guntun hannu fuskan shi da annure askin da ya a can inda ya fitar mai da kuruciyar shi a fili ganin Maryam in ne yasa ya sai murmushi tare da faɗin Maryam kin tashi ashe mun same ku lafiya ita ma ta yi mishi sannu da zuwa bayan sun gaisa ne ya fara mata godiya ta ce babu komai wallahi ta ce da ni tana zuwa ne za ta fita ya ce Maryam ina kuma zaki je ta ce zan dawo karɓo abu zan yanzu a dawo lafiya ya mata tare da mayar da hankalin shi kaina yana faɗin masha Allah gaskiya kam dai na fi kowa more mata a garin nan irin wannan kwalliya haka duk ni aka yi wa hararen shi ne na ce za ka fara zoliyan nan naka a kaina ko da ka saba don ka san dama ni haka nake a cikin kwalliya na kullum koyaushe zai yi magana kuwa na ce malam yunwa fa kake ji kuma ka tsaya kana faɗan abin da ba a tambaye ka ba ya ce to za a hana ni kallon matana ne ko kuma menene na ce matanka dai dai ai suna nan da yawa to ƙanwarka ka ce kai ma dai ka san da haka zama ya yi a kan dining table ɗin da ke falon na shigo kicin ɗin na haɗo masa abubuwan da ya kamata na fito mai da abincin na jera a gaban shi har ta kai har lokacin kai bai kara magana ba ya so mace annurin fuskan shi ne na ga ya sauya yana cin abincin sai da ya kusa kammalawa sai ga Nafisa ta shigo babu sallama kamar kullum ta tsaya a kan shi tana faɗi kai Samad wai kai wani irin makirin mutum ne yanzu daga dawowanka ma ka kasa saduda sai ka zo wurin wannan karuwar matar ta ka kasa ta a ɗaki tana ma karuwancin da ta saba yi Nafisa kin san me kike faɗa kuwa matar ta wata suna kike kira da karuwa a gabana ta ce idan ba karuwa ba me take me za ta zira ka a ɗaki tana maka iskanci har da wani baka abinci alhali kai da ita kun san ba ita ba ita ce da girki ba yau kafin ya yi magana ta ce haka ne fa na manta da Allah ba ni ba ni ke ba ni nake da kai ba ko yanzu an zima da yamma ne nake da kai sororai yana kallon mu cikin wani hutsi ta ta yi magana da ni ƙarya kike karamar yar iska Ni ce da girki yau don haka ni ce da miji don ya yi tafiya ya ɗauki kwanaki ya dawo sai ya sauka a inda yake so oho tunanin ki kenan to kin yarda kenan ya sauka a ɗakin wacce yake so to shi kenan sai ki zaɓi guda ko yanzu dai ko an zima da yamma in sakar miki shi yanzu kuma ya riga zamo mallaki na ke wato makirar yarinya ce ko ta nan kuma wallahi kika bullo wato hakan kike gani to in kin san hakan abin yake tun da shigan safiya yayi ya zo inda yake so sai a bar shi ya huta da a bar ƙaunar shi ko idan ya tashi an anziman ɗin shi kenan sai ya koma hakan take a gare ni ina faɗa haɗi da ƙare mata kallo samad kana jin abin da take faɗa ko ba za ka yi magana ba ce gaskiya ne ai take faɗa kin faɗi naki gaskiyan ta faɗi nata a halin yanzu wadda kike bukata a yi za ki zaɓa an ko kuma yanzu kamar yadda ta ce makiri kawai matuci haka ka saba yi mini ko yanzu kuma ka zo min da sabon salon yaudaran da ka ɗauko don samun sakewa da wannan karuwar yarinyar miƙewa ya nuna ta da yatsa tare da cewar ke saurara duk ranar da kika ƙara aibata min matata da kalmar banza a wannan ranar a gidan nan to babu mai ƙwatar ki aure na ki ɓace min daga gani daga nan shashashar banza wacce ba ta son a zauna lafiya ana tsaya ko kuma na tsaya a wurin naki idan na tsaya uban me za ki tsina na min shi ficewa ta cikin fushi tare da faɗin za ka shigo hannuna za ku rena kanku da kai da ita da ni kake wasa wallahi bana bana ba da bashi ka sani ta juya ta fita rai a baci bai ƙara magana ba ni ma ban je komai ba haka zalika sai ya ci gaba da cin abincinsa da ya sai da ya kusa gamawa wayan shi ya ƙara ya ɗauka na je yana faɗin bari in fito yanzu ashe kayan shi ne Yusuf ya iso da su inda ya kwaso masu daga faru ya gani sun cika komai ya bar ni ina tattara kayan Maryam inda ta shigo nake faɗin kin dawo ta ce zan zauna ne na sani ko da ranan nan ma komai zai kankama yadda ake so da sauri na ce mata kamar wasu jarababbu can hmm. ta ce to me za a tsaya jira idan ya neme ki dan Allah kar ki wasa ki ba ki ba mu ko ba mu san inda sa'an yake ba ba ko a nan za a dace komai ya wuce dariya na yi mata inda muka shige ta mini bayanin abubuwan da duk ya kamata na yi amfani da su da turaren ruwa da komai da wanda yake cikin kwalba shafawa zan yi a jikina na bude na sinsina tare da dagawa jin kamshin nake har jikina daɗin ne wani irin yanayi ɗakin ya ɗauki kamshi inda na mai da kwalban na rufe na buɗe wardrobe na na tura a cikin jakar da na tanada domin ajiye sirrika na an ɗan jima da muka je Ya shigo da akwatuna falon ɗin fitowa ne domin ganin menene a ciki ake shigo da su set ɗin akwatuna ne ga sanan lafiyayyu don gidan suke jera mini a falo na kallon maryam da take bayana na yi ita ɗin mata ta tare da faɗin ayyiriri yau mu ya iso kenan can sai gashi ya shigo ɓangare na inda yana faɗin Maryam ga laifin ku nan na kawo muku a can sai ku duba ku gani idan da abin da ba a saka ba ko bai yi ba sai a canza Maryam ne ta samu bakin mishi godiya ta isa wurin kayan komawa na kuryar ɗaki ya biyo ni ciki tare da faɗin dida. Ko ba irin wannan kike so a saya miki ba ne, na ga baki je kin duba ba, na juyo da niyyar na mishi magana. Ashe ya iso inda nake, maganar nawa ya sarƙe ne jin shi da na yi a jikina, dida wannan wani irin turare ne haka mai daɗin ƙamshi kika saka, don Allah turare ne kawai mana ni ban ji kamshin shi ba na ce ƙara jawo ni jikin shi yayi inda ya dan sinsine ni tare da limshe idanuwan shi wadda suka sauya runguma na yi sosai a jikin shi tare da faɗin kamshin nan ya min daɗi sosai na gode abin da na ce da shi kenan ina ƙoƙarin ƙwatar kaina daga rikon da ya min kamar wadda wani ne zai raba mu inda ya fara kisin ɗina kamar wani zararre da kyar na iya buɗe baki na ce masa ka san Maryam tana nan ko na sani mana sai aka ce miki yana ƙoƙarin yin wasu abubuwa na can daban maryam na na wa kira ya yi saurin saki na da sauri ya fita daga ɗakin bai juyo ba yana fita maryam ta shigo tana faɗin lafiya na shiga uku maryam kar dai a ce turaren nan ya fara aiki shi sai nake ganin kamar yadda dai ya mini ba yanzu ba wani irin ƙamshin turare ne mai daɗi haka ta ce an faɗa miki anti hauwa ta wasa ne Dariya ta yi magana hakan ya sa kika ga na matsa in je in karɓo ba abin mamaki ba ne yau ɗin nan dai a lula wannan wurin a manta da mu. Wayana da ke gefen gado ya yi ruri na ɗauka layin ɗin tare da faɗi. Ina dubawa, ki zo ki same ni yanzu dida, ina ɗaki na filis. Tsoro ne na ji na kalli Maryam a firgice tare da faɗin kin ji abin da ya ce wai in zo in same shi yanzu a ɗakin shi. Well anti magi ya hau kan zabo kenan. Yarinya, kin shiga hannu. dan Allah Maryam ki bari wallahi tsoro nake ji wannan wani irin shu'umin turare ne haka mai karfi dan Allah ki je kada kuma ki bata lokaci dan Allah kada ki bada mu ban bar ɗakin ba da shirin ban bar ɗakin ba dan shirin da Maryam din ta yi mini sai da ya ƙara kira na kusan sau biyu ban ɗauki wayan ba wanka na sake tare da sauya kayan jikina zuwa simple makeup ɗin da na bayan na gama ne kawai na duba akwatunan nan da ta shigo min da su ni kaina sai da na je wani irin yanayi komai na waya canza a lokacin kamar mai kamar menene mara na tamkar zai tsage sai da ka na kai awa ɗaya da kusa rabi ina nan a wurin sannan kuwa ina kallon kaina tare da faɗin wallahi maryam tsoro nake ji ba zan iya zuwa yanzu ba ta ce haba khadija mijinki na neman ki kina ce wani wai tsoro ko kunya ki daure ki je ki bar wannan ɗaukan maganan kar ki ɗauka wa kanki zunubi tun da dai dama ya samu dama ya samu shikenan har falo ta raka ni tare da min dariyar keta a haka na daure na fita ina faɗin yau kan dai Allah dai ya ba da Hassan da Usaini ina fita ta sa ma kofar ki don tsoron mutanen gidan take gani take kamar za su shigo su ritsa ta a cikin ɗakin akwai mutane a falon ban bi ta kansu ba na bangaren sa inda na samu zai sauko ya biyo ni sai gane ajiyar zuciya sauke tare da mi rikewo riko hannuna muka yi ciki muna shiga kuwa ya juyo ya sa wa kofar ki ina kallon shi nace da shi yaya haka bai yi magana ba ya ƙara rike hannuna ya sa muka nufi saman gadon shi inda dama a gyare yake tun ranar da ya ce min zai dawo na gyara masa bai dawo ba tabbi fa kallon shi nake yadda jikin shi ke rawa wai shi har da rike mini hannu zuwa bakin gado bayan mun zauna ne yake faɗa mini niyya ta na zai har ɗakin na ɗauko ki tun da kunya ne yake hana ki zuwa da sauri na ce haba sai ka ce ka fi kowa ya ce na fi kowa me Dukar da kaina na yi ƙasa saboda kallon da yake min ba zan iya jurewa kallon da yake min ba ban aune ba na ji hannun shi saman jikina yana rungume da ni cikin jikin shi tare da ɗora fuskan shi saman kaina yana shakar ƙamshin jikina wanda ya sha gyara kaina ma inda ya kai hannun shi kan kitso yana tambaya na hannu ne wani hannu ne miki wannan kitson ko inji dariya abin ya bani dole yasa sai da na murmusa kaɗan a raina kuwa na ce kitson kan nawa ne na ji yana wasa da shi da sauri na rike masa hannunsa don yarda nake jin tsigar jikina na tashi lokacin na ce ka daina mini haka ka bari barin tafi ina faɗan haka kamar wanda na tunzura shi ganin kuwa abin da yake yi ne ya juyo ya nuna mini fuskar muka fuskanci juna da shi da kyar na iya furta mai don Allah ka bari ka ga yanzu rana ne kar wani ya shigo ya same mu kamar na ƙara masa ƙaimi ne a lokacin nan fa muka faɗa kan gado daga inda muke tsaye tim yana ƙoƙarin ɗaga min rigar da ke jikina ya kasa domin jikin shi gaba ɗaya ya ɗauki rawa inda na sake yunƙurin faɗin don Allah ka bari mana menene haka kake shiru abin da na ji ya ce kenan tare da ɗora bakin shi cikin nawa yayin da hannun shi ko sai faman sarrafa jikina ke tun ina zillewa har na rasa kuzarin yi mishi komai da gardama ya balle ainihin maballar rigar ɗin na ya bayyana a fili don maryam ta hana ni saka komai a jikina bayan rigar da na saka a wannan lokacin gaba ɗaya jikin shi ne ya ɗauki rawa da ganin yadda kirjina yake tun yana aika musu sako da hannayen shi sai da ya kai bakin shi wani irin yanayi ya ziyarce ni na bankare mishi ga baki ɗaya ban san na yi hakan a gare shi ba yadda kika san ƙosasshen ɗan akuya yana tunanin yana antumin ko kuma tsotson nonon uwar shi haka AA ya sa ni a gaba yana tsotsewa Ban san yaya aka yi ba sai da na ji wani irin zafi mai kama da an ɗora mini reza ana yankan wani shashi na jikina ne na sa ihun da ban shirya mishi ba da sauri ya manna bakin shi kan nawa ya hana sautin murya ta fita fili ji ne kamar an ɗora min nauyin duniyan nan baki ɗaya a kaina saboda wahalan da nake sha tun ina kukan wahala sai da ya dawo hawaye ne ke fita a idona sai da na gaji na yi laƙwas ina haɗiye wahala na a raina kuwa ban ma san iya lokacin da ya ɗeba ba ya koma min kamar tsohon direba ne wadda ya samu tsohuwar a kori kore yake tuƙi sai da ya gaji da kanshi ya kyale ni a lokacin kuwa ban ma san ya abin yake ba hawayen da ke ambaliya a idanuna ko ya yawa kallon fuska na yayi daga inda yake kwance tare da kai mini kiss a goshi na. har lokacin kuwa yanayin da yake ciki bai dawo daidai ba dida abin da ya furta kenan can kasan makoshin shi zaka ce ba shine ya kira ni a lokacin ba saboda yana cikin wani irin yanayi wanda shi kanshi ba zai ce ga yadda yake ji ba ban iya magana ba dan bakina ya mutu mukus a wannan lokaci daga furta koda kowane irin kalma ne ganin ba zan amsa ba ne na ji ya miƙe yana barin gado duk da idanuna a rufe suke hakan bai hana ni gane ban ɗaki ya shiga ba Idan na ji ƙaran kofan da ya buɗe a lokacin na yi ƙoƙarin buɗe idanuna da suke rufe gani ne kawai wani irin yanayi komai na jikina yana nan a gefe yana yashi a ƙasa na yi saurin rufe ido na haɗe da tattaro bargon da ke wurin na rufe jikina da shi don kada ya fito ya ƙara samu ya ƙara sani a hakan da nake ya ɗauki lokaci ciki inda na ji fitowar shi ban daga banɗakin ɗin inda nake kwance ya nufo da tawul a hannun shi ya zo ja bargon ya ɗaura min tawul ɗin nan zama ya a bakin gadon tare da jawo ni jikin shi yana faɗin haba da kukan bai isa haka ba ne? kar ki jawo wa kanki ciwo mana tashi ki je ki wanka sai ki zo mu yi magana ban motsa a yadda nake ba muryan shi ne na je yana faɗi ki daure ki tashi please kin san zama da da janaba ba shi da kyau ga addini haka zalika ga lafiya hakan da ya faɗa ne ya sa ni na yunƙurin motsi daga inda nake sai kuma na tuno da yanayin da nake ciki a ƙasa na a hakan na koma na kwanta tare da ƙara jawo tawul ɗin nan na rufe jikina da kyau da ya fahimci abin da nake nufi sai na ji ya murmushi nan ne kawai na sa ya sa ƙarfin shi ya ɗaure tawul ɗin nan ya ɗago ni baki ɗaya ɗauka na ya take zuwa bafum ɗin nan inda na samu ya haɗa mini ruwa a kwanon wanka na shiga a hankali ganin bansin zafi ne ko kaɗan amma kuwa babu yadda na iya a haka na daure na shiga ruwan zafin nan ina jin wani irin yanayi daɗin da ke ratsa ni a ƙarƙashi na na fita na tsihaye ruwan nan tare da zubo ne na ƙara gasa jikina da kyau na ji daɗin hakan da na yi inda na fito na yi wankan tsarki kamar yadda na koya a islamiyyar mu wanda kusan na iya tun ina tun kafin na fara haila yanda zan fito ne sai kuwa daga ne sai ɗan guntun tawul nan na ji ba zan iya haka ba na daure na fito daga nan kuwa inda na same shi ya kwanta tare da ɗorawa zurawa ƙofar idanu ji ne kamar na koma ciki na daure na nufi na nufi wurin rigana na ce da ke ƙasa zan mayar da shi saman zan mayar da shi saman gada Ɗauka na yi na a gurguje na nufi gurin miro inda na shafa man da na gani a wurin tare da tsayawa na karanta sunan man da na gani gudun bushewar jikina. Muryar shi na ji yana faɗi, ai ba sai kin mai da rigar ki ba, sai dai idan za ki fita, don yanzu kwanciya ya kamata ki yi ki huta tukunna, ni ma na ƙara kewa daga gajiyan da kika saukar mini. ban tanka mishi ba sai dai kokarin ɗaura ɗan kwalin da nake a kaina saboda sanyi sanyin kaina yana shiga jikina a lokaci ya sake faɗin wai haka kike nufin zaki fita da wannan tafiyan da kike yi ai mutanen gidan nan sai su fahimci abin da kika zo yi a ɗakina wadda kike ɓoye musu hararen shi ne tare da faɗin ni ne ma nake na sauke maka gajiyan ba kai ka ɗora min gajiya ba ya ce muka dai ɗora wa junanmu gajiya dai ko Mm-hmm. wannan takaitacce kenan a ɓangaren Nafisa kuwa zaune take a falon madan tun da safe da ta fice daga gidan don karɓo abin da za ta haɗa wa mata wadda za ta yi wa mai gidan amfani da shi da daddare matar da ta kawo musu kayan ɗin take haɗa musu kaya ne masu shegen tsada Nafisa da take zaune a ƙasa tana kallon kayan ne ta ja wani uban tsaki tare da faɗin madin na tsani na bude ido na ga shegiyar yarinyar nan a gidan wallahi yadda na tsani mutuwa ta haka na tsani na ga wannan yarinya a rayuwata ba na so in ga tana kusanci da samat hankali na tashi yake wallahi Nafisa kar ki damu ki bi komai a sannu ke da kike rike da kan maciji kike wasa da bindinsa ba shi samad me sai ya miki daga miliyan ɗaya zuwa ɗari idan kika buƙata zai miki maganin shi a take na gam ga na mando kuma yana nan a tsaye a lamarin lamarinki yana miki aikin komai a tsanaki zama fa kawai suke ba wai wani moriya ne a gare su ba kin ga nan babu abin damuwa sai kuma hange dai dariya suka yi suka tafa hannayensu inda ta ce ɗazan kin san wai ita yar iska makirar yarinya ban fito ba sai da suka bata mini rai da ita da samat nan ta musu bayanin yadda muka yi da ita da sauri madan ta ce ke wani kika zaɓa wai a ciki wanne kika zaba ta ce ke ma aikin sa ne, ina zan zabi zama da shi a wannan rana ba zai yiwu ba dole kwanan zan zaɓa yadda yadda take so ne kuwa sai dare ya yi ya tsiyaye mini abin da ya adana kwana da kwanaki a jikin shi wannan takaitacce kenan kuma duka duka a nan nake son hutawa sai dai a yi min haƙuri da uzuri mu je zuwa littafi na gaba